ala rasulillah wa ba'd masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fasirin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta yi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook da yau da muna asabar ne 29 ga watan almuharram na shekara ta 1444 bayan jira jim muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da 27 ga watan agustan shekara ta 2022 kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu alprofesor sheikh muhammad sani umar jalemo babban malami a tsangarar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda yake ba mu dama domin amsa muku tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri ni kuma suna na ana tsajira sakan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo Allah bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin na nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'i bayan haka yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wa ta'ala da rahmar sa da nufin sa yayi ma wannan al'ummar baiwa da ta goma shi da shari'a da hukunci wanda ya kera kowane irin hukunci wajen tsari ya kera kowane irin hukunci wajen adalci ya kera kowane irin tsarin hukunci wajen tabbatar da maslaha ga ɗan adam Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da shine annabin ƙarshe wanda Allah subhanahu wata'ala ya zaba ya aiko shi da wannan sako na ƙarshe ubangiji subhanahu wata'ala ya hado shi da littafi wanda shine mafi girman littattafai da Allah ya taɓa saukarwa a bayan ƙasa sannan kuma shine mafi cikar littafai ta fuskar tattarar dukkan abin da ɗan adam yake bukata shari'ar Allah wadda ta zo ta hannun annabi sallallahu alaihi wa sallama shari'a ce cikakkiya shari'a ce da babu wani abu wanda a cikinta wanda ɗan adam zai bukata babu shi a cikinta dukkan wani motsi da dukkan wani abu ɗan adam shari'ar musulunci ta kunshi bayani a kansa wannan shine abinda wannan addini na musulunci ya fice da shi har ma ya zanto shine addini da ubangiji subhanahu wata'ala ya yayi alkawarin ba zai karbi wani addini ba sai shi ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين Allah ce duk wani wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba za a karbi wannan daga gare shi ba kuma a lahira yana da cikin hasararru Allah ce inna dina inda Allah islam lalle musulunci shine addini a gurin Allah to idan musulmi ya yi imani da wannan ya yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne annabin karshe da babu wani annabi bayansa ya yarda cewa alkur'ani ne littafin karshe da babu wani littafi a bayansa ya yarda cewa hukuncin Allah shine sama da kowane hukunci wajen tabbatar da adalci da maslaha da ci gaba na dan adam to babu kuma ta yadda za a yi a ce wa mutum ga shari'ar Allah ga hukuncin Allah akan wani al'amari na shi na rayuwa ya ce ya buɗi baki ya ce maka ai yanzu zamani ya canza wannan kalma kalma ce da take da buni kwarai da gaske kuma ta ci karo da waɗannan abubuwa duk da muka ambata a gaya wa mutum shari'ar Allah ko hukuncin Allah akan wani al'amari da ya shafe shi ko ya shafi rayuwar wasu ya ce ai yanzu zamani ya canza ma'ana yanzu ba a yayin wannan dokar ba a yin wannan shari'ar ba a yayin wannan hukuncin ko kuma yana nufin cewa wannan hukuncin a yanzu ba zai tabbatar wa da dan adam maslaha ba ba zai tabbatar wa da dan adam ci gaba ba don haka zamani ya zo da wani hukunci sabo kaga anan abin da yake kokarin ya ce ko kuma ma ya faɗa ya sani ko bai sani ba shine yana nunawa cewa ita shari'ar musulunci ko dokoki na Allah subhanahu wata'ala suna tafiya ne gwargwadon yadda zamani yake son su in zamani yana son ya karbe su ya karbe su in ba ya son ya karbe su shi a canza su ko kuma a'a a rika musu fassara daidai da irin abin da mutanen zamanin suke bukata su ji ko a gaya musu don haka har aka samu wasu waɗanda suke da'awar cewa duka nassoshi na alkur'ani da hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo ne a wani zamani a cikin wata al'umma a cikin wasu ƙabilu waɗanda a lokacin shari'ar ko kuma hukunce-hukuncen sun dace da su amma yanzu zamani ya zo ya canza abubuwa sun ƙara faɗi abubuwa sun samu waɗanda babu su to dole ne a takaita waɗannan hukunce-hukunce akan zamanin su kada a ce hukunce hukunce za su taho har yanzu to kaga babu shakka wannan suka ce ba ƙanƙanwar suka ba ga shari'ar Allah da hukuncin Allah da abin da Ubangiji subhanahu ta'ala ya saukar domin dan adam ya san inda zai sa gaba ya san alƙibla abubuwa da dama waɗanda alƙur'ani ya zo da su wanda suke tabbatar da cewa wannan magana magana ce suke wato abubuwa da dama waɗanda suke cikin alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suna tabbatar da cewa wannan magana magana ce suke matacciya magana ce mara tushe magana ce wanda ba za ta samu karbuwa ba a gurin dukkan wani musulmi na kwarai na farko Allah subhanahu wata'ala ya yi batun cewa ya cika shi addini ya cika shi ni'imarsa ga ɗan adam babu wani abu a cikin addini da za a neme shi a rasa shi hakanan babu wani abu da yake ni'ima ce wato faslaha ce ga ɗan adam wanda addinin bai kunshe ta ba ubangiji subhanahu wata ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a yau ne na cika muku addinin ku kuma na cika muku ni'imata kuma na yarje muku musulunci a matsayin addini idan ya zanto shi wannan addini da abubuwan da ya kunsa na hukunce-hukunce za a waye gari ba su dace da wani zamani ba ko ba su dace da wata al'umma ba babu shakka ta ga ashe addinin bai cika ba yana buƙatar abin da zai zo ya cika shi nan gaba babu shakka kaga ni'imar da Allah ce ta cika bata cika ba kenan domin ana buƙatar wasu abubuwa da za su zo su cika shi wannan ni'ima sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya yabi hukunce-hukuncen da alkur'ani ya zo da su akan cewa su ne hukunce-hukunce mafi kyau Allah ce wa man ahsanu min Allah hukman afa hukmal jahiliyyati yabghun wa lahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un ubangiji subhanahu wata'ala ya ce babu wanda ya kai ubangiji babu wanda ya kai shi wato sanin hukunci Allah subhanahu wata'ala to man ahsanu min Allah hukman waye yafi Allah kyakkyawan hukunci haka nan ubangiji yake cewa afa hukumar jahiliya ke bugun yanzu suna neman wani hukunci ne na jahiliya وله أسلم wato في السماوات wa طوعا وكرها وإليه يرجعون tare da cewa waɗanda ke sama da ƙasa duk sun miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala kuma gare su ne ake kowar da su saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta hukuncin musulunci da kyau shine mafi kyan hukunci to in ya zanto a wani zamani ko a cikin wata al'umma ba zai yi kyau ba to kaga ba zai kamata a ce shine mafi kyau ba wanda ya kore maganar Allah subhanahu wata'ala hakanan nan ubangiji subhanahu wata'ala ya yabi alqur'ani da inna hadha alqur'ana <coughs> yahdi lil lati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira Allah yake cewa ubangiji Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna hadha alqur'ana yahdi lil lati hiya aqwam lalle wannan alqur'ani yana shiryarwa ga yana shiryarwa ga hanyar da tafi kowace zama mai tsakiya wato a nan ubangiji subhanahu wata'ala yace lillati a aqwa hanyar da tafi kowace miƙewa tafi kowace hanyar miƙewa wato a kowane al'amari na rayuwa abinda alkur'ani yake zuwa da shi yake karantarwa to ya fi kowane tsari ko kuma kowace karantarwa zama mai tsakke domin alkur'ani da ya magana akan zamantakewa ta mutum da mutum ya magana akan zamantakewar mutum da iyalinsa ba zama akan zamantakewar al'umma a matsayin al'umma ɗaya abin da ya shafi tattalin arziki abin da ya shafi siyasa abin da ya shafi zaman lafiya abin da ya shafi yaƙe-yaƙe dukkan wani abin da musulunci ya zo da shi na tsari alƙur'ani ya ƙunshi wato dukkan wani abu na tsarin rayuwa alƙur'ani ya ƙunshi abin da yake shine mafi kyau to kaga idan har wani ya zo yana ganin cewa akwai wani lokaci ko akwai wani zamani da shari'ar Allah za ta canza to kaga wannan maganar cewa alkur'ani ya hadi ta ya aƙo kaga kamar ba a yadda da ita kenan ba kamar ba zanto ba gaskiya Allah ya faɗa ba kenan wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya tsarkaka ya ɗaukaka a jingina masa maganar da ba gaskiya ba saboda ka alkur'ani hukuncin Allah da ya saukar a cikinsa ya zo ya rinjaye dukkan wani hukunci duk wani hukunci da zai zo a bayan sa yake ubangiji su bani wata ala yadda ya yi umarni a bauta masa haka ya umarni a riƙe hukuncinsa gangam a rike dokokinsa gangam Allah subhanahu ta'ala ya yi umarni da cewa idul hukumu illa lillah amara Allah ta abudu illa iya hukunci na Allah ne hukunci ba na wani bane na Allah ne kuma ya yi umarni da cewa kada a bauta kuwa sai shi wato yadda ya yi umarni a bauta masa shi kadai haka ya yi umarni a riƙe hukuncinsa shi kadai a yadda da tsarin da ya zo da shi don haka ba ƙaramin kuskure ba ne musulmi da yake da awar musulunci yake da awar imani da Allah a matsayin abin bauta shi kadai imani da manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo na ƙarshe da Allah ya aiko ya rika furta magana a kan wani abu da za a gaya masa ya saba son zuciyarsa cewa yanzu zamani ya canza wato wannan ba shi ake yayi ba kuma bai kamata a rika ambatansa a matsayin hukunci ko doka ba ka dokar Allah ita ce sama da kowace doka tsarin Allah shi ne sama da kowane tsari hukuncin Allah shi ne sama da kowane hukunci idan ma mutum zai saba to ya saba tare da yana jin cewa hukuncin Allah ne a sama kada ya kuskure ya rada ta wani hukunci akan na Allah domin yin haka fita ne daga addinin musulunci gaba daya gara a ce san zuciya ce ta sa bar hukuncin Allah ya yi nashi ko ya karɓi na wani wanda yana da sauƙi a kiran shi sako ne daga ya yi wa Allah idan ya tuba Allah ya fi masa amma idan zai ɗora hukuncin wani akan na Allah babu shakka wannan ba ƙaramin hatsari ba ne ألا نشاء وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه التي يا سوكر وأنم صلى الله عليه وسلم للتافي gaskiya yana mai gaskata abin da ya gabace shi na sauran littattafai sannan kuma yana mai rinjaye a kansu saboda ka alkur'ani ya yi rinjaye a kan dukkan wani hukunci ma da ya taba sauka daga samaniya da ya taba sauka daga allah alkur'ani ya zo ya shafe wannan to bare kuma wani hukunci wanda ba na Allah ba babu shakka tsarin da yake na Allah shi ne yake rinjaye shi ne a sama wanda ko ita ce aqidar mumini ita ce aqidar da yawa jami'a game da Allah subhanahu wata'ala da ita sawa'u ya samu aiki da shari'ar Allah ko bai samu aiki da shari'ar Allah ba saboda wasu dalilai amma kada ya taba jin fifita wani abu wanda ba na Allah ba akan abin da ya zo daga Allah subhanahu wata'ala abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a cikin dukkan al'amura na rayuwa gaba daya abin da ya shafi aqidarsa abin da ya shafi ibadarsa abin da ya shafi zamantakewa shi da yan uwansa zamantakewa da iyalansa abin da ya shafi kasuwancinsa abin da ya shafi siyasa ko ma da yanzu cewa tsarin da ubangiji ta ala ya fuda a cikin dokokinsa su ne a gaba ko da kuwa bai yi aiki da wannan tsarin ba to ya rika ji a zuciyarsa cewa waɗannan shi ne na gaskiya kuma shi ne zai fitar da ɗan adam daga cikin dukkan wata damuwa ko wani kunci da yake ciki Allah ya mana yin dakatar a cikin dukkan abin da muke aikatawa ko muke faɗa Allah ya samu dace Amin su Mahamin <clears throat> Allah ya saka alkhairi da tambayar mata farko yau ta zo daga wanda yake cewa shin malam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu sabanin fahimtar tsakanin sahabbai kan wata aya ko hadisi wanda kowa ya tafi kan fahimtar sa har bayan wafatin manzon sallallahu alaihi wasallam to dama ita fahimta wani abu ne da Allah subhanahu wataala yake ba wa kowa gwargwadon abinda ubangiji ya ga dama ya bashi kuma dole wani ya dara wani fahimta sannan kuma dole a samu sabani wani ya fahimci abin sabanin da wanda ya fahimta wannan ɗabi'a ce ta ubangiji subhanahu wataala da ya halicci dan adam da ita ba a iya cewa akwai wani lokaci da ba hakan bane a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama hakan yi sabani wajen fahimtar wasu maganganu ko wasu ayoyi da suka sauka sahabbai wani lokaci sukan tattauna su ma abinda wani lokaci annabi ya hana su sai su daina tattauna in ya fito yaji suna jayayya akan wasu nasoshi wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza akwai hadisi na mashhuri lokacin da ɗan sallallahu alaihi wasallama tura sahabbansa zuwa ga bani quraiza yace la yusalli yadda ahadukum illa fi bani quraiza kada ɗayan ku yayi sallah sai ya isa wajen bani bani quraiza bani quraiza yahudawa ne da ya tura sahabbansa zuwa gare su domin batun sulhu to lokacin da suka tafi a hanya sai lokacin sallah yayi sallar la'asar sai wasu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mu yi sallah sai mun je ga banu quraiza saboda ka bai kamata mu tsaya mu yi sallah ba gama ta yi mu ci gaba da tafiya har sai mun isa can inda suke wasu kuma suka ce a annabi ba yana nufin ko sallar ta kama mukammil ba ne yana nufin bai gaggawa sallar ta da suke mu a can suka yi saɓani wajen fahimtar wannan hani da annabi ya da cewa kada ku kada ɗayan ku yi sallah sai a banu quraiza wasu ka fahimce shi a zahirinsa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya nufin mu yi sallah a wani guri in ba a can ba saboda ko da sallar ta kama mu to mu haƙura sai mun isa can sannan mu yi wasu ko suka fahimci ma'anar abin da annabi yake nufi shine su yi gaggawa a tafiyar nan ta da sallar za ta riske su a can sai kakkar kuskura sallah ta riske ka sai a can wannan ta sa suka yi saɓani wajen fahimtar wannan wasu suka yi sallah waɗanda su suna ganin umarnin yana nufin su yi gaggawa ne ba yana nufin cewa kan su yi sallah a wani guri sai a can ba wasu kuma da suka fahimci cewa yana nufin su yi sallah ne a can ko da ta kama su kan su yi a wani wuri su kuma suka jinkirta sallah har sai da suka isa banu koyarwa to shi ne da suka dawo suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai soki wani bangare daga cikin su ba wato kowanne an bashi akan fahimtarsa kaga wannan sabani ne akan fahimtar hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam in ka koma littattafan tafsiri musamman a tafsirin masu tafsirin da aka samo daga sahabbai za a ga wasu ayoyi da dama waɗanda suke saɓani a kan su wannan suke kaza wasu kuma su saɓa su ce kaza suka fahimta daga wannan fassara kuma yana na a rubuce ba tare da an samu ittifaki a wannan lokacin ba har zuwa yanzu saboda ana samun wannan duba da wato bambance-bambance na halitta da Allah ya wajen fahimta da kuma dalilan da suke sawa wani lokaci wani ya dace wani kuma ya kuskure gwargwadon yadda nasti ya zo wa mutum gwargwadon yadda zai yi zai yi fatawa da abu gwargwadon kuma yadda ya rasa samun wani nasti karara gwargwadon yadda zai yi shi kuma ya faɗi nashi hukuncin sai mai tambaya na gaba wanda yake cewa malam ya hukuncin labule wanda ake zagaye cikin ɗaki da shi to labule ba ya kasu gida uku malamai suna kasa labule wanda ake sawa a jikin garu a rufe katanga da shi a rufe gini da shi sun kasa gida uku akwai wanda yake haramun ne baya halatta shi ne a rufe wato katanga ko a rufe gini da wato labule na alharis ko kuma labule wanda yake dauke da hotuna na wasu abubuwa masu rai wannan haramun ne katsan baya halatta alharir almubazzaranci ne a ce an sanya alharir an sani cewa wata dukiya ce mai tsada sosai a ce kawai an sa shi a cikin bango wannan babu shakka almubazzaranci ne allah ya haramta almubazzaranci ko a sa abu mai hotuna wanda shi ma zai hana mutane ibada da nutsuwa a cikin wannan guri wani haramun ne akwai wanda yake a makaruhi ne shine a rufe garu da wani labule wanda ba waɗannan ba wanda ba alhariri ba ba kuma mai hoto ba amma kuma ba wata buƙatar da za ta a rufe shi kawai dai haka aka rufe shi wani malamai suna ce makaruhi ne akwai kaso na uku shi ne wanda za a rufe saboda buƙata wato kama a sa labule a rufe wuri saboda wundo ne ko saboda haske da zai rika shigowa ko kuma an buɗe windo kada za ta rika shigowa a sa labule a rufe wunduna wannan sun ce ya halasta babu komai saura haka malamai suka sakkasa abin shi yasa suka fassara hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo hadisin da na Aisha wanda Muslim ya rawaito ah, ya shigo ya ga a ɗaki aisha ta saka wata wani labule ta lullufe ko ina ta rufe ko ina shi ne annabi sallallahu alaihi ya ya fishi ya sa aka ciccire labarin da ke cewa inna lam umar an nafsu wal hijara wat tin mu ba a umarce mu ba Allah bai umarce mu ba mu rika rufe duwar watsu mu rika rufe abin da tabo ko yunku wato gini da tubali kawai mu rika rufe shi da da da abin da to shi ne malamai suka ce labulen da aka saka wanda yake da hotuna na haramun ne wanda ba da hotuna ko wani makaruhi ne amma idan an rufe wani windo ne a gurin ko wani gurin haske ta ce wannan babu kuma ta sai wannan shi kuma yake cewa shin malam za a iya yin aure saboda tausayi kadai banda su a bisa la'akari da ayar da take cikin suratul rum waje ala bainakum mawaddatan wa rahma abinda ubangiji wata ala. yake magana a kansa yana magana a kan ni'imar da ya sanya ko hikimar da ta sa ya shar'anta aure ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة rahma yace yana daga cikin ayoyinsa wanda suke tabbatar da intakarsa suke tabbatar da cancantar abota masa shi kadai shi da ya halitta muku mata domin ku nutsu zuwa gare su sannan ya sanya soyayya da kuma tausayi a tsakaninku ubangiji ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu a tsakanin ma'aurata soyayya da kuma tausayi wato ba wai soyayya ita kaɗai ba ba tausayi ko tausayi shi kaɗai ba soyayya a duka biyu ubangiji ya sanya tsakanin ma'aurata wanda duk ya auri wata akan yana son ta to babu shakka zai tausaya mata in kuma da tausayi to akwai ƙauna saura ka a ce an samu ɗaya ba ɗaya wani abu ne daban akan gujewa gina aure kawai akan akan tausayi shi kadai zallar tausayi ba tare da wani abu na soyayya ko kadan ba domin gudun kada wani abu ya zo ya sa mutum ya kiwo matarsa adalci ubangiji duka biyun ya hada ba wai rarraba abin ya yi ba balle ka ce ya ce ka a yi aure saboda tausayi ko kuma a yi aure saboda rahama wajen alabai na kuma wadda ta wa rahama haɗa su duka biyun aka yi soyayya da kuma tausayi wasu malaman suna cewa soyayya a farkon al'amari lokacin da saurayi ya ga budurwa suna cikin kuruce su za su yi soyayya in kuma tsufa ya zo aka tsufa to kuma lokacin sai dai a yi zaman tausaya wa juna shi ta sauraya mata shi tausaya mata kuma sun faɗi haka amma dai aure a karan farko ana so ya kunshi duka waɗannan abubuwa biyu domin a hankalce ba zai yi a ce ga soyayya amma ba tausayi ba ko ga tausayi amma ko ba ya sanata to sai wani yake ce malam menene matsayin wanda ya bada cin hanci wajen biyan kujeran zuwa aikin haji aka tsallake mutane da suka riga shi biya aka ba shi kujera wani shi wata kujerar wani shi kuma ya tafi su kuma alhalin ba su samu sun je aikin hajjin ba hajjinsa ba za a ce ba ta yi ba hajjinsa ta yi eh, ta hajji abinda ake nufi shi ne ka yi wato ihrami daga miƙati sannan ka je ka yi sauran ayyukan hajji hajjinta ta kunshi rukunanta da ake bukata da wajibanta idan mutum ya yi wannan ya aikin hajji hanyar da ya biya je aikin hajji ita kuma wata wani abu ne mai zaman kansa ah, zai gwargwadon abin da ya faru lokacin da zai je aikin hajjin in ya bi hanya mai kyau shar'antacciya shi kenan ya kubuta don kuma ya bi hanyar da take ba mai kyau ba to a rubuta masa laifinsa akan wannan hanyar da ya bi ita kuma hanyarsa kuma wani aiki ne daban wanda shi kuma in ya yi shi yadda ake so shi kuma ya samu ladansa gwargwadon yadda ya yi shi saboda haka in har ya ba da cin hanci an hana wasu shi an kai an ba shi ya je hajjinsa ta yi sai dai kuma laifinsa na ba da cin hanci kuma wanda yana nan shi kuma yana nan shi kuma yana buƙatar ya tuba ya koma ga Allah ya nemi yafiyar Allah akan wannan amma ba zai taɓa hajjinsa ba kamar mutum ne ya kwaci rigar wani ya sa a cikinsa kuma lokacin sallah ya je ya yi kaga ana buƙatar sitirce jiki a sallah ya yi amfani da wannan rigar da ya kwata ya sitirce jikinsa ya da al'aurarsa ya yi sallah da ita to magana mafi inganci shine sallarsa ta yi amma kuma laifin wannan sira da ya sa wanda ba tashi ba to yana nan a kansa yana nan a wuyansa sai mai tambaya na gaba yake cewa malam yaya hukuncin hura abinci da baki yayin da mutum yake ci da yawa daga cikin malamai suna cewa makarofi ne to ba a san hura abinci yayin da kake cin abinci ko abin sha wanda zo cin hadisin abdullahi dan abbas yana cikin sahiha musayi muslim tana cikin sunan tirmidhi da nasa'i da ibn majah na har rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن النفخ في الإناء والشراب annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a busa wato abin da yake cikin kwano ko abin sha saboda gudun kada ya busa din nan wani abu na firji ya fita daga bakinsa ya shiga cikin abun kuma ya zanto wanda zai amfani da abun ya saboda kirkirmi kaga ya haramta ma wani amfani da abin da yake mai amfani shi yasa ka ce kai yayi wasu daga cikin malamai suka ce to a kaga shi kadai ne ba laifi shi kadai zai ci kayansa duk da haka wasu suka ce a'a kamata a dauki abin hukunci ne gaban mai sawa'un shi kadai ne mai abincin ko ba shi kadai ba ne dan tana yiwa ko da shi kadai ne ya ce rage wani kuma ya yi sha'awa zai ci kaga in ya zanto ya gan shi yana hurawa da bakinsa wannan ya sa masa ƙirƙiri ya kicin abin da yake da buƙatar ci makarohi maka ruhi ne yin hakan barinsa shi ne daidai sai mai tambaya na gaba yake ce malam tambayar sai ita ce idan mutum ya yi tsarki sai ya zai ɗauki alkur'ani yana karatu shin idan ya zo guraren da ake sujada zai iya yin sujada ko da babu alwala to akan waccan tambaya da muka gama ansawa wannan ana magana da abin da kake ci ka ɗau kwanan kana busa ba wai ka loma ba in ka cire loma za ka yi bakinta don ka busa ta wadda babu komai abinda abinda ake gudu ba zai faru ba a nan ta dama loma ka riga ka ciro ta bakinka za ka kai kuma shi ma hadisin yana magana ne akan al'ina ko a cikin ashiraf kwanan ka na abinci ko na ruwa ka wannan aka ce karka yi amma in loma ce ka ebe ta sai ka ji zafi sai ka hura wannan ba zai shiga cikin hannun ba ah, sai tambaya ta gaba da yake cewa ah, wanda ya yi sujjada wanda yake karatu alkur'ani kuma alwalarsa ta kare ni ko ba da tsarki ba shi da alwala amma ya yi tsarki eh, ba shi da alwala ya yi tsarki zai shi tsarki a gurinsa shi ne ka kama ruwa eh, to an ce tahara ana nufin ya yi alwala shi ne tahara ita ce asubura ba wai kawai ya yi tsarki shi ne ya kama ruwa ba wannan muke kira shi a wannan malamin sun yi saɓani akan haka wasu suna ganin cewa su je da tilawa kamar sallah ce saboda haka sai an yi masa alwala kuma aka tashi sai an fuskanci alƙimla ba wasu daga cikin malamin suna ce a wannan ba sharaɗi ba ne babu wani abu a sunance wanda yake nuna cewa lalle wannan sharaɗi ne cewa wanda bai yi alwala ba ba zai sujudu tilawa ba ko kuma wanda ba alƙibla yake kallo ba zai sujudu tilawa ba suka ce wannan gaskiya babu abin da yake nuna sa wannan a matsayin sharaɗi wasu suka dalilai daga cikin cewa abdullahi dan umar yana yin sujjada ba tare da yana da alwala ba ko ba tare da yana kallon alƙibla ba a sannan suka kawo hadisin annabi sallallahu alaihi lokacin da ya karanta suratul najm har ya kai karshen ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya yi sujjada duk waɗanda ke kewaye da shi a lokacin musulmi da wanda ba musulmi duk suka faɗi suka yi sujjada sai wani dattijo shi kadai ne ya sa hannu ya dauko ya ebo kasa ya wani dungura a goshinsa wato saboda girman kai da ji da isa shi ba zai faɗi su ba amma duk wanda suke kewaye da annabi a lokacin musulminsu da wanda ba musulmi sun faɗi sun yi sujjada bayan karanta ƙarshen na najm to a nan masu malamai suka ce kaga anan annabi sallallahu salama salama bai sharɗanta wa gowan da yake gurin nan cewa sai da alwala ba kuma bayan an yi sujjadar bai tambaya ba cewa akwai cikin ku wanda sujjadar nan bai da alwala kun san cewa sai da alwala ake sujjada kuma a hankalci za a fahimci cewa ba zai yiwu a ce duk wanda yake gurin nan da alwalar sai ya zuku don su ba su bai in ya zo mai zai karanta ba zai karanta aya da su jira bari mu ce ya shigo da alwala yanzu to babu wani abu kuma da yake nuna annabi ya gaya musu cewa sai da alwala yake jira sannan kuma kewaye suke da shi wato sun yi da'ira sun zagaye shi yana karatu alkur'ani wanda aka ce aka zagaye shi to kaga wasu suna kallon alƙibla wasu ba kallon alƙibla wasu sun kalli gabas wasu sun kalli yamma wasu kudu wasu arewa to kuma a haka aka ce duk sun faɗi sun yi sujjada ba tare da an ce sun juya sun kalla alƙibla ba wanda duk wanda yana nuna cewa kalla alƙiblar ba wai dole ba ne ba sharaɗi ba ne saboda sai mutum ya kalla alƙimla ya sujjada ne yana kalla alƙimla shi ke in kuma alƙimla yake kallo ba shi ma zai iya yin sujjada babu wani abu sai wanda yake ta malam <clears throat> suna da makaranta ne a ciki sai suka buɗe wani aji na musamman da za a koyar da wasu darussa ƙari akan wanda ake a sauran azuzuwan makarantar ya ce wanda za a yi su kuma a ba su shaida akan wannan ya ce sun sanya wani kuɗi da kowa zai bayar kuma kafin fara sun yi fam wanda a cikinsa akwai sharɗa daga cikin sharɗan akwai wanda ya fara ba da kuɗi in dai bai kai abin da ake bukata ba to ba za a dama masa da kuɗin ba kuma sannan ba za a sa shi cikin waɗanda za a bai wa shaidar ba shi ne ke tambayar malam ya hukuncin wannan sharaɗin da suka sanya to a annabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna ala shuruti musulmai suna bisa sharuɗin su sun yi sharaɗi kuma kowa ya da sharaɗin to a tafi a kansa sai da idan sharaɗi ne wanda ya kunshi zalunci ko ya kunshi halatta haram ko haramta halal to wannan shine ba zai ba zai samu shiga ba ko da mutane sun yarda da shi malamai sun yarda akan cewa kana iya sa sharaɗi a lokacin ciniki misali ka ce ga kaya na mutum ya saya in ya yi ciniki eh, ya yi ciniki to in ya ce zai janye cinikinsa bayan ya riga ya yi ko ya karba akan zai saya kuma ya da shi ce ba zai saya ba to za ka yanke wani abu daga cikin wannan kuɗi shi saboda alal akalla ya bata maka lokaci suka ce in yi haka ya halatta sai zan karbi abin da ka da da shi amma kuma ba zan ba su kuɗin ka cutaka ba duk farko ya yadda da haka ya karba a haka to shi kenan ana shiro tsaye domin shi mai kaya zai iya cutuwa in har za a karba ana dawo masa da shi kila a zo ne ma ya ce ai an sayar kuma daga ba a dawo masa da abin ce ai ba a saya ba kaga an haramta masa ya sayar da wanda yake bukata to wannan form da kuka bayar kuka sayar kuka ce kowa ya kuɗi ya zauna a yi karatu da shi idan ya zanto bai cika kudin ba to za a sallame shi sannan kuma ba za a ba shi certificate ina ji haka tsere ɗin yake ko ba za a bar shi eh, ci gaba da karatu ko za a bar shi karatu zai karatu amma shi da ce ba za a bar shi ba eh to wani ai ba wani abu kaga ai in ya samu karatu dole ya ya ci wani abu ne ga kudin sa to ko da ma ji akai za a sallame shi ba zai zama laifi ba tunda alal akalla in aka bar shi haka zai zanto ya bata ruwa ba don ya sha ba takila akwai iya mutanen da ake so a dauka a ba wannan kos din shi kuma ya zo ya shigo ba ya san cewa ba zai iya cika sharaɗin ba ya hana a ɗauki watakila wasu wanda za su iya cika sharaɗin saboda ganin ya shiga kuma ya gaba ya janye kuma a biya shi kuɗin ka kaga akwai cutarwa ga program ɗin saboda in har haka yadda abin yake babu wani laifi a ciki to sai wannan shi kuma yake cewa malam mutum ne ya bashi jari da ya kai nisabin zakka to sai shekara yana juya wannan kuɗin to zai fitarwa da wannan kuɗin zakka idan kuma za a fitar shi zai iya karɓar zakkar shi da yake juya wannan kuɗin shi kuɗi da da ya kai nisabi to yana da zakka shi ita zakka tana hawa kuɗi ne ba wai wani da mutum daban ba shi yasa zaka ko kuɗin mahaukaci ana fitar masa zakka ko kuɗin yaro karami ana fitar masa da zakka saboda ita zakkar akan kuɗin take ba akan wani mutum ba saura ka sawa'un kuɗin yana hannunka ne kai ko kana juya ko yana hannun mai shi zakkarsa tana nan a cikinsa in lokacin zakka ya za a fitar maka da zakka kasancewar ba kuɗinka ba ne amma dai kai kake juya su wanda ba zai hana a baka zakka ba yana ba kuɗinka ba ne kuma ka cancanci a baka zakka yana za a ɗauka a baka saura ka babu wani abu an ɗauka an baka ko da kuwa kai kake juya su waɗanda suke tattara zakkar ma gaba ɗaya an ce a masu wal'amilin alaiha ke su suke aikin tattara zakka da kuwa suna da wadata da suna da ishi inda ya zanto an ɗora musu alhakin tattara dukiyar da kula da ita ana ba su zakka na kai da kake juya dukiyar har ta haɓaka ta kai wannan nisabi kuma a ce in an tashi zakkar ka a baka wannan ba haka ba ne sai wanda yake cewa malam shin ya inganta akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zubar da jinin musulmi wato da zubar da jinin musulmi gwara a rushe dakin ka'aba a babu wani hadisi da ya inganta da wannan lafazin da ya ambata abinda ya inganta shine hadisin da ya na zawalul na zawalul duniya ahwanu inda Allah na zawalul duniya ahwanu inda Allah min iraqati dami ibrahim muslim wato gushewar duniya gaba daya ya fi sauki a gurin Allah akan zubar da jinin musulmi wannan shine abin da ya inganta cikin littafan sunan sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn sunan kubra na bayhaqi sun rawaito wannan amma cewa rushe ka'aba ya fi sauki a gurin Allah abin da wannan bai zo da wannan lafazin ba kamar da malamai suka yi nasi kamar sahawi a cikin al hassana ya ambaci wannan saboda ka ah, in ka dauki ma'anar hadisin farko ah, Ka'aba za ta shiga ciki dan ce da zawalud duniya wato gushewar duniya daga cikin abin da yake cikin sararin duniya akwai ka'aba saboda ka annabi ya ce duniya duka a rasa ta ta gushe ya fi sauki a gurin Allah akan zubar da da jinin musulmi so ka'aba ta shiga ciki amma lafazin ka'aba shi kadai haka bai zo a cikin hadisi sahihi ba sai wannan yake cewa malam hadisin nan na rabi wanda ma'anarsa yake cewa ya Allah duk wanda Allah ya jibanta masa al'amuran al'umma kuma ya kuntata masa to Allah shi ma ka kuntata masa shi ne ke tambayar wannan zai iya zama hujja wajen yin addu'ar Allah ya kuntata wa duk shugaban da ya kuntata wa al'umma to a ka'ida dukkan wani azzalimi duk wanda ya zalunci ya cancanci wanda ya aka zalunta ya yi addu'ar ubangiji ya rama masa zaluncin da aka yi masa wannan bai keɓanta akan wani wanda wani ba da wanda yake talaka ake shugabanta shugabantarsa da wanda yake shugabanta duk sun shiga cikin wannan Allah da cewa la yuhibbu Allahu jahra bis min al illa man zulim Allah baya san bayyana mummunar magana sai ga wanda aka zalunta wanda aka zalunta sawa'un mai wanda ya zalunce shi din nan talaka ne dan uwansa ko wanda ya zalunce shi wani shugaba ne duk ya shiga cikin illa manzo babu bambanci sannan wani hadisin nassi ne akan cewa har shugaba shi ma in zai zalunci shi ma ya shiga cikin wanda ake masa addu'a akan zaluncinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah wanda duk ya jibinci wani al'amari na al'ummata sannan kuma ya kuntata musu Allah ka kuntata masa in ya tausaya musu Allah ka tausaya masa kaga addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ga dukkan wani shugaba wanda ya jibinci al'amarin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya kuntata musu sai ka alaihi Allah ka kuntata masa in kuma ya tausaya musu Allah ka tausaya masa saboda haka wannan shine al'asr wato wannan shine abinda da so suke nunawa duk da cewa shi shugaba akan so a yi masa addu'a mai kyau ta Allah ya shirye shi Allah ya gyara shi ko da zalimi ne domin gyaruwarsa gyaruwa ce kuma wato a maslaha ce ga kowa da kowa amfaninta ba za ta kai ta a kansa ba kowa da kowa zai ji zai ji daɗin gyaruwarsa shi yasa ake so a yi masa kyakkyawar addu'a amma ba haramun bane in har ya tabbata al-zalimin ne domin yanzu abin da yake faruwa shi tantance zaluncin ne wani lokaci kawai mutum sai ce an zalunce shi ko da kuwa ba zaluncin aka sai masa ba sai kuma ya ta bukakin maganganu ko yana bukakin addu'o'i wanda kuma ba haka ake so ba wanda ya san an zalunce shi din yana da hujjar an zalunce shi ba laifi bai yi don ya yi addu'ar zaluncin da aka yi masa da Allah ya ba shi wannan wannan hurumin amma addu'a ta Allah subhanahu wata'ala ya shiri shi kansa a zalimin ya ganar da shi wannan ta ce tafi sai mai tambaya na gaba yake ce malam ya halatta ya dora hoton dan uwansa a WhatsApp ko Facebook yayi masa addu'a saboda ba shi da lafiya to me sai ya sai ya sa hoton sa a Facebook sai addu'a addu'a fa Allah zai roƙa masa ya ba shi lafiya to me sai ya kai shi facebook ya har da hotonsa sannan kuma ya roki Allah Allah yake nuna wa mutumin ga yadda yake Allah ka tausaya masa ko kuma a'a yana kira ne ga al'umma su yi masa addu'a in al'umma yake kira su yi masa addu'a wannan ka ga daban da shi kuma addu'a da zai masa addu'a da za ka yi masa ba a buƙatar sai ka kai shi facebook da da ba facebook ya kake yi dan kawai an samu facebook sai ka manna hotonsa daga cikin abin takaicin da yake faruwa a yanzu za ka samu wani lokaci hoton ake zuwa ɗauke shi na gashi wato a cikin wani yanayi na rashin lafiya wani yanayi wani ma ba kyan gani da mutane hankalinsu zai tashi in sun gani sai a ɗauka a saka wanda bai dace ba duk wani abin da zai taɓa mashair na ɗan uwanka musulmi da zai sa masa wani tashin hankali baya dacewa a larura ta samu wani ta kafa ta yi kwatsa-kwatsa a ɗauko ta da jininta da kamannin da da faffashe wata a sa a facebook wai ana san wani mutane su tausaya masa a yayin da kuma ta da hankalin mutane wani in ya gani sai ya ɗau lokaci wannan abin yana dawo masa a kuɗa tunaninsa za ka samu hatta inda suke masu hankali kofin watsa labarai manya na duniya ko haɗari akai ko kisa akai ba sa yadda su nuna hoton haka kaca-kaca za ka ga cewa an saka hoton amma an sa wani dishi-dishi a rufe shi to kaga aikin masu hankali kenan in kuma har wani abin ya kama sai an nuna to sai an sanarwa masu kallo cewa hotunan nan suna kunshe da wani abin da baya da daɗin gani sau da ka a san da haka kaga wanda ba zai iya gani ba sai kauce amma sai ka ga cewa an yi haɗari ko wani yana cikin wani yanayi mara kyau na rashin lafiya sai a ɗauko shi wanda idan ka in ya gani wani lokaci sai ka yi sati abin yana dawo maka a ƙwaƙwalwa da kuma kaga wani cutarwa ne cutar da musulmi ne sauraka in dan uwanka baya da lafiya za ka yi masa addu'a me sai ka kai facebook a can Allah yake da za ka ce ka kai masa idan shi ya za halin da yake ciki ban san me hikimar ka ce in sa hotonsa in sa in yi addu'a a facebook kai masa addu'a mana ka gama sallah in azumi kai kai masa addu'a in sadaka kai kai masa addu'a annabi sallallahu alaihi ce wanda duk yayi wa dan uwansa addu'a an zaharil ghaib wato ba tare da ya san ma ya yi masa ba mala'iku za su ce kai ma Allah ya baka abin da ka roƙa masa kai ma Allah ya maka kamar haka to kai kuma ka hada da maimakon ma kai an zahar zai ka zo ma har hoto ka saka kana cewa kana masa addu'a za ka wani abin in ka gani ka ji shi shi karan tun ma ba a yi maka bayani ba ya kamata hankalin kai ba ka cewa wannan abin bai da wata ma'ana. ta da ya zo daga Muhammad daga Jos yake cewa malam tambayar ita ce mutum ne idan da sallah yana azkar sai alwalarsa ta kare shi zai ci gaba da azkar din ne koko sai ya sake alwala ba sharaɗin azkar sai da alwala ba idan mutum yana cikin ɗahara kamila wannan abu ne mai kyau amma baya cikin cikakkiyar ɗahara dan ya yi azkar babu komai annabi sallallahu alaihi wasallam kana yazkurullah ala kulli ahyanihi idan yana ambatan Allah a kowane yanayi saboda ka idan har ta kama za ka yi zikirin babu alwala tare da kai shi kenan babu wani babu komai dole shi kuma yake cewa malam ya halatta liman ya zaɓi wata sallah daga cikin sallolin farilla ya riga karatun alkur'ani a tsirori tun daga farko har ya yi sauka shin kuma ya halatta limamin ya yi wato idan ya yi saukar alkur'ani ya yi katamar alkur'ani kamar addu'ar alkunuti abin da ake so ga masallaci shine ya karanta abin da ya sauwaka sai ya fakar umar ta yi sa min alkur'ani ko karanta abin da ya sauwaka dan alkur'ani haka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ga al-musii salatihi thumma qra bima bima tayassara ma'aka min al-qur'an da ka karanta abin da ya sauƙaƙa gare ka na al-qur'ani saboda wannan shine ita ce sunna ka karanta abin da ya sauƙaƙa in ka ɗauko ƙur'ani kana tafiya a hankali a hankali haka yi sauka a cikin sallah wanda babu wani abu ba a ce kayi laifi ba amma ka ware wasu salloli ka ce su waɗannan sallolin za ka yi musu sauka ka mai da abin kamar wata wata ka wanda ba dacewa ba don ka yi kana sallah in ka kama ka karanta alkur'ani haka kai sauka ba tare da kana daukan abin a matsayin wani wata sunna ce ko wani wani abu ne wanda ya zama maka yayi ba wannan babu laifi sannan abin da ake so a yi in gama karatun alkur'ani in a sallah ne babu wani in kai sallah yau ka zo ta ƙarshe ka karanta surorin za ka karanta ba ka cewa ka kai hatima a cikin sallah ba hatima kai a cikin sallah ba hatima ce amma a salloli ne daban-daban ta wannan sallar wannan ƙwar'an da karanta shi kawai ka karanta a ciki za ka ba ka ɗaukar kanka kai hatima sannan kuma in ka a cikin sallah kake sallah tana da dokokinta ba za ka yi ratse ka shiga yin wani abu da babban da baya cikin dokokin sallah in ka wajen sallah kake kai hatima ka sauka kana yin addu'a ka yi tawassuli da karatunka da alkur'ani ubangiji ya biya maka bukatunka ka yi ma wanda kake so ka yi wa addu'a duka a ciki ka nemi duk wani alkhairi na duniya da lahira da kake bukata a ciki wanda ya halatta annabi yana cewa ah, iqra'u kur'ani wasu bihi ku karanta alkur'ani ku roki Allah da shi amma a cikin sallah wai ka ce mutane kai khatma kai ka tsaya kana yin wata alqunutu wannan ba halatta ba sai wannan shi kuma yake cewa malam mahaifinsu yakan ce kudinsa kudinsu ne hakan yana nufin malam idan sun suna da bukata za su iya amfani da shi ba tare da sun tambaye shi ba? shi ma ba haka yake nufi cewa kawai su dinga kwasan masa kuɗi ba yana nufin kudinsa kudinsu ne ma'ana duk abin da ya samu su yake hidimta da su wannan kuma daman haka duk magidanci yake mai iyali ta abin da yake samu kuɗin iyalinsa ne amma ba wannan yana nufin cewa shi kenan matarsa ta rika zira hannu a cikin lalitar tana kwasar kuɗi tana kashewa ba ko da bai sani ba ta ce a ya ce kuɗin kuɗinsa kuɗin mu ne ya ce duk wahalar da yake sha dan mu yake yi don sai ta kwashi kuɗinsa ba ya halatta da ya kwashi kuɗin ubansa ba tare da ya sani ba in shi ya bashi umarni ya ce kaga ina da kuɗi duk abin da kake so ka ɗauka to kaga wannan da umarninsa ne da izininsa da yardarsa amma in ba haka ba kalmar cewa kuɗi na kuɗin ku ne yana nufin cewa ko yake wahala ko yake wa hidima ba ba yana nufin kuma rika kuɗin sa ba tare da sanin sa ba to sai wannan yake cewa malam mutum yana da mata fiye da ɗaya sai ya samu kuɗin da zai iya biya wa mace ɗaya hajji to sai ya ɗauki uwar gidan shine yake tambayar shi malam ya yi adalci a nan kai wata mutum ya kai matarsa hajji ko umara wanda ba wajibi ba ne a kansa ba hakkinta ne a kansa na sai ya yi mata ba ko kuɗinsa in ya yi haka duk yana ƙarƙashin ihsani yana ƙarshen kyautatawa da Allah ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa saboda haka in shi kuma ihsani baka mutum sharadi kace in ihsani zaka yi sai ka fara da wani sannan wani duk wanda ya ga dama zai iya wa ihsani ihsani ne ba shi da wani doka da za a dora masa ma alal da min sabil Allah ce masu ihsani babu wata hanyar da za a garge su akan ihsanin su sun so kyautatawa a garge su wadda ka in ya ga yana da kudin da zai dauki uwar gidansa je su yi hajji ita kuma amarya ta yi haƙuri in Allah ya sa ya kuma tashi ya ga zai dauke ta ya dauke ta ba wani laifi da ya ana in amarya ce zai fara da ita ta uwar gida ta haƙura sai ya kuma samun kuɗi a nan ma'alar muhsiri min sami ba ka da wata hanyar da za ka soke shi akan wannan saboda ihsani ya so ba haƙƙi ne a kansa ba ya ƙi saukewa sai wani yake cewa malam mutum ne yake sai da kwan kaji to idan ya sau sai ya ware kananan kwan a bangare guda manyan ma haka sai ya bambanta kuɗin sayarwar shi ne ke tambayar malam ya matsayin hakan da yake yi haka kuma inda har zai yi wa masu saye bayani in suka zo saya a ta wannan kanana ne amma ga kuɗin su wannan manya ne ga kuɗin su shi kenan duk wanda ya ga yana so ya sayi manya ya saya wanda yake son kananan ya saya amma kada ya sayar da kananan ana zaton a manyan ne wato watakila wani ba iya bambancewa tsakanin manyan da ƙananan ya zo ya sai kiret ɗin ya ɗauka manyan ne a halin shi ƙananan ne sai ga kamar ya rage ya yi masa a shi shi ƙananan ya sayar masa to kaga wannan akwai algusha a ciki amma in ya zanto da basira ne ka zo saya a ce to akwai manya ga kuɗin su ƙananan ga kuɗin su wannan ba ba shi. sai ke ce malam tambayar sai ta ce menene hukuncin matar da aka yi wa auren dole alhalin ba ta so sai kuma ta ci gaba da kiran wayar wani saurayinta ko malam suna yin soyayya da shi ne hukuncin hakan da take yi to wannan kasancewa an mata auren dole ba shi ke nuna ya halatta kuma ta aikata ta aikata barna ba auren mata auren dole daban wanda kuma abin da take yi barna ce ta kuma zamanta daban auren dole da aka yi mata bai halatta mata cewa ta saba wa Allah ba tana matarsa ko da ta dole aka aura mata shi mijinta ne sunan shi mijinta har sai in ya sake ta sannan take ba matarsa ba tana matarsa kuma tana kiran wasu suna soyayya kaga wannan cin amana ne rashin mutunci ne rashin kyautawa ne ya fi muni ma akan auren ta da dole da yayi shi sauraka in tashi Allah zai kyale ta wajen caje ta akan saba mata da kuma cin amanar mijinta haramun ne abin da take yi to sai tambaya ta gaba wanda take cewa menene haƙƙin mace akan matar mijinta ma'ana abokiyar zamanta a musulunci cewa ko wani haƙƙi na mu'amala ne da musulunci ya wajabta a tsakaninsu ko da suna zaune guri daya ba tare da cutar da juna ba amma ba wata mu'amala da take shiga tsakaninsu to akwai kyautatawa kyautatawa juna wa bil walidaini ihsanan dhil qurba wal jari al junub wa sahibi الجنب والصاحب بالجنب ومن sabil waɗanda da kuke tare da shi sawa'un a gida ɗaya kuke ko a kasuwa guri guda kuke ko makotaka kuke a cikin unguwa Allah subhanahu aladi ya yayi umarni shi a kyautata wa juna to bare mace da take zaune da ƴar a guri guda da ƙarƙashin miji ɗaya kaga wannan suna da kusancin da ya kamata sai ka tawa junan su sannan kuma duk musulmi akwai haƙƙin musulmi a kansa duk wani musulmi akwai haƙƙin ɗan uwansa musulmi a kansa kamar da abin sallallahu alaihi ya faɗa haƙƙin musulmi a kan musulmi guda biyar in ya yi masa sallama ya ansa wato raddu salam ya yi masa sallama ya ansa haka nan haƙƙin sani idan ba shi da lafiya ya jirgo shi sannan in ya yi atishawa ya ce alhamdulillah ya ce ya si ba. wato gaishe da mai atishawa sannan idan ya nemi nasihar sai masa nasiha sannan in ya ya ya ya ya rasu ya je ya bi jana'izarsa ya bi gawarsa a kai shi nan ya masa sallar jana'iza wanda duk haƙƙi ne na musulmi akan musulmi sawa'un mace da yar uwan abokin zamanta ne ko ba abokin zamanta mace ne musulma ce tana da wannan haƙoƙin kanta da kuma ya zanto akwai wata dangantaka kuma da ta ƙara haɗa su kaga haƙoƙin za su ƙara ƙarfi tuma da Allah saka da alkhairi masu sauraron mu duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan lokaci sai kuma za ku yi mana da sakonnin tambayoyin ku ta cikin shirin namu ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatin rahma at yahoo.com da kuma shafin fatin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook da madadin shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar jelimo babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayar da kenan kano wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamaluwar shirin hana idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barka da mana